sai da aka zane imam malik da bulala ka suranta malami a zo da shi tsakiyar kasuwa a zabga masa a zane shi amma me ya jawo aka dinga tsula imam malik bulala an hana imam malik ya dinga karantar da wannan hadisin ashe jarabawa akan karatu ce laisa ala mustakrahin talaqun wanda aka tilase shi ya yi saki sakin bai ba matarka ce ta ci kwalakka don kaza kazan ka sai ka sake ni in baka sake ni ba billahi sai na buga maka ihu duk gari na an taro a kanka ba za ka sake ni ba ka ga dan kaza kaza ba sai ka ce to na sake ki to wannan sakin bai ba saboda sakin ba a yi shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma amincewa a yi sakin ba tilasta ka aka kai sakin babu niyya ko ne maka barazana kai billahi lazi in baka saki mata ka ba sai na kashe ka kuma ga da gaske yake kace to na sake ta to bata saku ba kamar yadda wanda ya takura ka ka faɗi kalmar kafirci illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman anna suka tare ka suka ce sai ka zagi Allah ko annabi ko musulunci za a kyale in baka ba za a kashe ka sai ka faɗi abin da suke so su faɗa kace to ku faɗi abin da kuke so in faɗa suka faɗa ka faɗa to wannan bai fitar da kai daga musulunci ba saboda ba a kan ikon ka kai ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shaharaha bil kufri sadaran fa alayhi ghadabun min Allah sai wanda ya yadda da abin zuciyarsa ta kamshi abin ya faɗa daga zuci inna Allah rafa'a an ummati al khata wa nisyan wa mastakurihu alayhi wa mastakurihu alayhi to wannan hadisi sai ya zama jarabawa ga 'yan siyasa dama su ne abokan rigima malamai sai 'yan siyasar zamanin suka ce to wannan hadisi na mali yana barazana ga zaben da aka yi mana domin zaben da aka yi mana ba zaɓe ne na gamsuwa ba mutane sun zaɓe mu ne bisa mun musu barazana to idan ya ci gaba da zartar da wannan hadisi har ya zauna a zukatan mutane za su dinga kiyasta wannan hadisin da zaben da suka yi mana cewa yadda bai zama saki ya faru ga wanda aka yi masa dole ba to wanda aka yi masa zaben dole shi ma zaben bai yi ba kun gane yawa aka tilasta ka kai zaɓe to zaben wannan bai halatta wannan shugaban ba halaccinsa bai tabbata ba domin ba a ba mutane yanci su zaɓi wanda suke so ba wanda suka zaɓa ba shine ya hau ba haka duk mintinsa ɗaya a cikin shugabancin da yake yi haramun yake ci da ba shi jama'a suka zaɓa ba to sai suka juya wannan hadisi suka ce wa imamu malik ya daina fatawa da wannan hadisi domin zai shafi kujerarsu ta siyasa kuma imamu malik ya ce to ai hadisi ba ni na faɗa ba kuma fatawa ba ta tawa ce ta abdullahi dan abbas ce laisa ala mustakrahin at-talaq in aka maka dole ka sake mata ka ta sako ba sai suka ce to in an tilasta maka kayi zabe ma bai zaku ba kaga ai gudun da muke yi yan siyasa abokan adawan mu za su yi amfani da wannan hadisin naka su rushe shugabancin mu da zaben da aka yi mana bai a da ake kun san da ba ƙuri'a ake jefa ba shugaba ne zai zo ya zauna a kujera sai a yi layi sai ku dinga bashi hannu kuna gaisawa to wannan kai haka din nan to in ka je ka saba sai an kashe ka da kayi kayi cappa kayi bai'a kamar ka jefa masa ƙuri'a ne ka amince zai zo da kujera ka zo a ta gaisa da shi malamai su zo masu kuɗi su zo shugabanni su zo ana ta karɓar bai'a mu ma nan din ana yi a bayan shugaba shiga ofis ai ana ta zuwa a ta kai cappa ko sarki aka zaba ko gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa za a ta kawo cappa ta amincewa da shugabancinsa yan adawa kuma su koma gefe ce su yadda ba to kun ji dalil da yasa aka zane malik sun dassa alaihi man yas'aluhu da aka ja kunna imam malik ya daina ba da fatawa da wannan hadisi sai aka ji shiru ashe fatawa ce ba a yi masa ba sai suka ce kai a je a tambaye shi a in ya ba da fatawa da hadisin sai kuma a azabtar da shi sai aka turo wani mutum ya zo ya shigo yana ta haki ya shek na da tambaya ce mai tambaya ka matata tana da ƙani ƙanin yana shan giya ya je ya shawo giya ya bugu sai ya taho gidana da ya zo sai ya ci kwalata ya ɗau makoshi na ya ce in ban saki uwarsa ba sai ya kashe ni to shine da na ji makura kuma gashi a buge sai na sake ta ta saku dama yana rikodin irin na da kunnuwansu suna ji kuma ya ce je ka mai da matarka ba ta saku ba sai aka aka gaya wa gwamnan madina cewa imam malifa yana kamfata wannan tasa sai ce a ji a wulakanta shi ba yana takama da almajirai da ɗaukaka ba ne mu je mu wulaƙanta shi ana karatu sai ga zabaniya sun shigo cikin makaranta suka suka yi baldal tattafan suka kori almajiran suka kama imam malik suka yi waje da shi aka tuje rawanin aka je tsakiyar kasuwa ce wannan ba shine yake cewa wani shek shek shek kuna wani ziga shek shek aka ce kwanta a nan ya kwanta aka ce a zane shi a nan ne aka ashe an ta dukan hannun sana sai hannun daga na ya daina aiki amma malin yana karantawa sai ya ɗauki wannan hannun ya da da shi nan sai ya ɗauki wannan da wannan sai ya mayan nan kuma daga nan ya daina riƙe fitsari duk sanda zai zo makaranta sai an masa ƙunzugu so da fitsari yana kecewa kowane lokaci ya fito in jaraba da samu malik ma dassa alaihi man yas'alu sannan ya, turo a ɓoye wanda zai zo ya tambaye shi fa dasa bihi ala ru'usin nas imam mali ya fatawa da hadisin fadriba bisiyat shine aka zo aka zane shi da bulala yau ina masu mulki ita kujerar mulki in kai ta matsawa kai ta matsawa sai ka tafi yanzu gashi an ban musu mummunan yabo mummunan ambato وحدثنا العباس حدثنا ابراهيم بن حماد انه كان ينظر الى مالك shi ya kasance yana kallon malik iza uqima min majalisihi idan an tashe shi daga wurin zamansa hamala ya dahu bil ukhra sai ya dauki hannunsa daya ya rike dayan da dayan wannan dayan ya daina aiki daga da ne ma aka ce imam malik yana yin sadalu saboda hannayen da an zane su sun daina aiki almajiransa suka ga bai dora hannu a kirji ba ashe duka ku ba duka kuka ci ba shi dama yana dorawa da aka karya hannun sai kuma ya daina dorawa sai suka ce imam malik sadal yake shi bai rawaito a sadal ba duk a littattafansa da hadisi isnadi sai dai za mu ji hadisin can gaba da ya ce annabawa gaba ɗaya suna ɗora hannunsu a kirjin za su yi sallah ibnu sa'adin ya ce haddasanar waƙidi ya ƙwale lamma du'iya malikun lokacin da aka kira imamu malik wa shuwira ake yin shawara da shi wasu mai aminhu sarakuna suke zuwa har gidansa suke karɓa hadisi wa ƙubila ƙauluhu duk abin da ya faɗa kuma ana aiki da shi husida ga inda matsalar take sai malamai suka shiga rigima da shi kun san aka ce da shaidan ya ɗauko hasada sai ba malamai da ɗauko hasada sai ba malamai su malamai ko babban ciwon malamai hasada ba za ka faɗi darajar ɗan uwanka ko abokin aikinka ba so kake yi ma ka ji wata kasawarsa ya saba wata matsala ta nahau sai ce ashe bai iya ma nahau ba ko ya ja wani hadisi da ifi ko kuma ya ja shi ce ai ba da ilimin hadisi ko ba ƙwararre ba ne a tijawidi makharijin huruf ɗinsa ba ya fita daidai ko fa duk duniya ba wanda ya iya duk fannin duniya ba wanda ya iya shi za ku ji a nan gaba abin da al'imamu zahabi zai gaya mana cewa wani malamin sai kaga ya iya komai banda nahawu wani ya iya komai banda lissafi wani ya iya komai banda rabon gado wani ya iya komai banda karatun kura wani ya iya sai ce babu cikakke sai Allah sai manzansa ce a ah, in kuma ka iya wannan din sai nemo wanda baka iya ba ce a ah, wannan akwai karatu sai dai girman kai ce a ai malami ne malami ne ya kai malami sai bai da tsafta ko ya zai ka sai ya kawo wata kalma da za ta kushe in yaji karatun ya yi akwai karatu kwardon karatu amma matsalarsa ɗaya yana da fushi ko yana da fada ko bai da kyauta ko ba shi da kamun kai ta ƙara rahu ya ce don malanta ya kai malanta amma ba shi da kamun kai to gobe malanta kan ba kamun kai ya amfani ta a kace me za ka ce game da malam wale shi kala rawa ce a ah, ai wannan malami ne duk inda ake malami ya kai matsalarsa ba shi da kamun kai da malamai suka ga an sa imam mali a gaba komai a ce mali komai a ce ita kanta mu waɗannan fa ba imam mali ya yi ta wasu malamai su ma suka yi suka yi wa mu waɗa ko a ce a ah, hadisa haddasana haddasana ne ba mu da shi sai shiga ɗaki ya tattara haddasana sai ya sa mu waɗa mu waɗawa ne mu waɗawa ne sai aka ce imam mali yanzu duk gari kowa ya yi mu waɗa duk manyan malamai abokan karatunka sun yi mu waɗa su ma sun ga mu waɗa ka ta yi suna to yanzu za a yi butar da taka akwai muwadda malam mu wadda waye mu wadda waye sai ma mali yayi dariya sai ce na Allah ne zai wanzu basu kowa ya je ya tai wanda aka yi dan Allah shi zai wanzu yanzu in banda ma a tarihi ya san akwai wata muwadda muwadda duk ta zube a hanya so dama ba da kyakkyawan niyya aka yi ta ba an yi ta ne dan gasa dan fada da malamai dan hassada sai Allah ya shafe mata albarka ta bata ita ko ta mali gashi har yau ana karanta ta ana ma fassara ta kun ga alhamdulillah wa baghawhu bi kulli shay'in suka zalunci imam malik da komai falamma waliya ja'far bin sulaiman al-madina shi wannan ja'far bin sulaiman din dama baya san malik to sai aka bashi gwamnan madina sa'au bihi ilai sai suka kai ƙararsa. wa kassaru alaihi inda suka dinga yawan kullum aka je sai an soke imam malik baya zuwa yana gaisuwa baya maka addu'a wajen karatu baya kaza sai da aka cika zuciyar gwamna da da fada da malik wa qalu la yara aymana bai'atikum hazihi bi shay'in wannan rantsuwar da ake ma a rantsar da mutun cewa ya ya biku ya ce duk ta da amfani wa huwa ya'khudhu bi hadisin yana riko da wani hadisi an thabit bin al-hanafi fi talaqil mukrahi cikin sakin wanda aka wa tilas annahu la yajuzu indahu baya halatta a gurinsa qala faqadiba ja'farun sai da suka je suka zugo gwamna suka fusato gwamna ya fushi da malik fada abi malikin ya a kira masa shi fatajja alabi wa rufiya ilayhi anhu ya kafa masa hujja da abin da aka kawo masa na cewa imam malik yana kokarin haddasa fitina da kuma sa a yi musu tawaye fa mara bi jaridi yace a tube shi aka tuɓe masa riga daga shi sai bantai wa darbi bis ya ce a zane shi da bulala mu ga ya ɗaure masa gindi wa ya duhu daga nan ne hannunsa ta kambale ta shanye hattan khala'at min katifi hannan gurin ya zama reto yake yi sai da aka je aka gyara aka komar da nan ɗin gwiwar nan ta cire aka mai da ita kuma hannun bai ci gaba da aiki ba kiba minhu amurin azimun aka yi masa wulakanci mai girma ko wallahi ma zar malikun ba'adu fi rifatin wa uluwin amma kuma wannan sai kara imam malik ɗaukaka da daraja Allahu akbar masu tausaya masa shi ma kansa shugaban kasan da ya ji abin da gwamnan yayi kuma ya ga abin bai nasara ba ana ta kuma faɗa ana ana ta tsine musu kuma imam malik ya ce ka kowa ya komai kowa ya tashi almajirai ku tafi gida inda ni aka wa ka kuce komai kowa ya shiru sai jama'a suka dinga la'antar gwamnatin suka dinga la'antar gwamnatin sai shugaban kasan ya turo ya cire gwamna ya ce imam malik za a kawo gwamnan kai masa bulalar da ya maka sai imam malik ya dariya ai ba ina nake da wani lokacin da wani zai da ke ni irama ina nake da wannan lokacin baka yafe bai ce a tun lokacin da yake duka na na yafe kawai jaraba ce daga Allah kawai shi an jarabce shi da ni an jarabce shi da shi shi ya yi nasa ni kuma sai na nawa shi ya zalunce ni ni kuma na bar shi da Allah shi kenan ci gaba da karatu